بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أخوه وتنزل hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin daidai bi da biyar ga watan takwas shekara bakwai a wannan masallaci masjidin imamin buhari da ke layin kasaforo da muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami da abdulsalam bali mai suna tariƙus salihina ila a rabbil alamina wato tafarkin mutanen kirki zuwa ga hanyar Allah Ubangijin talatai wannan shine darasi na goma sha hudu malam yace fuddu salatai al wal isha wato falalar sallar guda biyu wancan kofa ya kamata a dinga rikin sani fadlus salatai falalar salla guda biyu alfijiri wal ishari wato sallar asuba da kuma sallar ishari salata ne ta adilani salloli ne guda biyu wanda suke yin daidai da yamun laili kullu wato sallaci in mutum Allah ta'ala ya taimake shi ya same su a jam'i to daidai yake da wanda ya tsayi dare raga baki daya shi yasa ba a so a cikin watan ramadana mutum ya je sallar tahajjud ya zo maimakon ya kamata mai sallar asuba sannan ya kwanta sai ya kasa yin sallar asuba sai bacci sai a yi asuba bai sani ba har gara ma in dai za ka samu wannan matsalar ka hakura da sallar daren ta ba ka damun ka zo kai sallar asuba cikin jam'i ya fi wannan kiyamun lailin ba sallar asuba cikin jam'i wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi zai iya yin sallar asuba cikin jam'i ko zai yi sallar isha'i cikin jam'i to daidai yake da wanda ya sallaci dare ga baki ɗaya sai dai kuma wanda shi ya salla cikin daren kuma ya zo yi sallar isha'i a jam'i ya zo yi sallar asuba a jam'i ba daidai kuke da shi ba wanda kai sallar asuba kawai kai a jam'i ba tare da sallar daren ba rawa muslim al'imamin muslim ya rawaito عن عبد الرحمن بن أبي أمرة قال يكي سوى دخل عثمان بن عفان المسجد عثمان بن عفان يشبه مصلاتي بعد صلاة المغرب باين صلى المغرب ليشبه فقعد سيزونا وهده شيء كديعتك مصلاتي فقعدت إليه نما سيزونا تعرض شيء faƙala sai yake cewa yabna akhi ya kai ɗanɗan uwana sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ji annabi yana cewa kun ga duk abin da sahabbai za su yi fili sai mun ji annabi mun ga annabi sun dauka ita ce madogararsu ta ƙarshe annabi ya yi ko ya ce ko ya yi kaza ko ya yi kaza yana cewa man sallar isha'a duk mutumin da ya sallar isha'i fi jama'atin a cikin jama'a baka annama kama nisbal layli kaman yayi tsayuwar dare ne rabi wa man sallar subha wanda ya sallar asuba fi jama'atin a cikin jam'i irin haka yanzu sai yake faka annama sallar layla kullahu daidai yake da wanda ya sallar dare gaba kenan idan ka yi sallar ishaya a jam'i ka zo kuma ka yi sallar asuba a jam'i kenan ka samu wato ladan wanda ya sallaci dare ga baki da kuma rabin ladan wanda ya sallaci dare wannan shi ne da haka mun yi bayani a baya annabi ya faɗa dama ya ce sallar isha'i na daga cikin salloli da yake wa munafukai wahala munafukai ba sa iya abu na biyu almuhafaza ta'alal fajiri wal isha'i ƙoƙarin kiyayewa akan sallar asma da kuma sallar isha'i bara'atun minan nifaqi ɗin ne daga cikin abin da ke barranta mutum daga munafunci domin a wancan lokaci kar a manta da zarin magariba ta yi akwai duhu in ka zo masallaci bayan magariba ba wanda zai iya ganewa sun ma wa ba za a gane ba haka da asuba amma da azahar ko da asar ko magariba da yake salloli ne da suke da alaƙa da yanki da wuni mutane idan suna nan abinda ba a iya ganewa da daddare to da rana ana iya ganewa sai yi zaman to munafakai in dai sallah duhu ya riga ya shiga ciki to lafarwa suke ba sa zuwa ففي الصحيحين يا ثبت عتكم بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي ليس صلاة أفقل باب وتصلى وتتفنوي على المنافقين أكم منافقي من الفجر والإشاء إلى صلى أسباء لكم صلى من إشاء والله دزالا لأن كرا صلى أسباء ba ka iya tashi in an kira sallar isha'i ba ka iya yin ta a jam'i to kaɗan nemo wata alamar tambaya ka sama kanka kaɗan fara tuhuma ka anya wata alama ta munafunci munafunci ba ta shige ka kuwa walau ya alamuna annabi ya ce da mutanen sun san ma fihi ma abin da ke cikinsu na matsayi da daraja a wajen Allah la'atauhuma wallahi da sun daure sun zo wa sallar isha'i da sallar asuba walau habuwan annabi yake kula da rarrafe ne ko mutum ya daure da su abu na hudu na uku salatun ta ja'aluka fi hibdillahi tuli yaumika yin sallar asuba a cikin jam'i sallah ce da take sawa ka zama cikin kariyar Allah subhanahu wa ta'ala tsawon wuninka روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي بكر الصديق al'imamu gudun maja ya ruwaito sheikh muhammad nasir dina albani ya inganta daga abubakar siddiqu allah ya kara masa yadda yace kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man sallar subha Don mutumin da ya sallar asuba ba huwa fi zimmatillah wannan mutumin yana cikin alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala fala tukfiru fala tukfiru Allah fi ahadihi kada ku wato warware abin da ya shafi kada ku warware ma Allah cikin alƙawarinsa faman hu, duk mutumin da ya ainihin wato wulaƙanta mutumin da ya zo yi sallah a cikin jam'i ba tare da haƙƙin wulakanta shi ba domin ƙasala yana ɗaukar ma'anan bayya'a fi'ili ne da yake zuwa da wajen ma'ana guda goma sha hudu a yare na larabci sai manzon Allah ya ce talabahu Allah Allah sai ya nemi wannan mutumin hatta ya kubbahu fi nari har sai ya kifa fuskarsa a wuta ala wajihi akan fuskarsa وروى مسلم عن أنس بن سيرين قال يتي سمعت جنادب القسري ya kulu yana cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ji man salla duk mutumin da ya sallar asuba wa huwa fi dimmatillahi wannan mutumin yana cikin amana ta Allah da kuma alƙawari na Allah subhanahu wa fala yi tulbannakum fala yi tulbannakum Allah min dimmatihi bi shay'in to kada ku bari ko abin da yake amana ce ta Allah da alƙawarin Allah lokaci ya ce an nemi mutum an rasa an ba da wani uzuri ba ko da wani dalili yanzu Allah ya kawo mu zamani na static da makamantansu da zamani na kallon kwallo wani ba karatun ƙur'ani zai yi ba ba nazari zai yi ba ba komai zai yi ba haka kawai zai yi hausa shi ne to nan ya kai karfe uku na dare sannan zai kwanta to ta yara ka yi tashi kai sallar asuba ai bai yiwa ne to saboda haka dole ne sai an yi hankali wa ku yadda al'amarin yake fa man yatlubu duk mutumin da Allah ya neme shi min zimmatihi bi shay'in na wata amanarsa da kuma alƙawarinsa yudrikku sannan bai taka alkawarin na Allah ba to Allah zai riske shi sun mai kubbahu sannan sai ya kifa shi ala wajen yi kan fuskarsa fina da jahannama akan wutar jahannama Allah ya kiyaye abu na hudu salata ne salloli ne guda biyu ta jima'u fihima mala'ikatun laili wa mala'ikatun naha wanda take hadawa a cikin su mala'iku na dare da kuma mala'iku na wuni wato sallar isha'i da kuma ko sallar la'asar ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عن النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار منكرا تولن إلى ولن حديث أبايا ya ta'aqabuna wa'inda suke bibiya wajen kula da aiki fikum a cikin ku akwai mala'ikatun billayli akwai mala'ikun da suke yanki a ai bangare na dare wa mala'ikatun bin nahari akwai mala'ikun da suke aiki bangaren wuni da ittifaqi na malamai kasa ba gurin zama bane na mala'iku sama ne wajen zaman su duk mala'ikan da ka gani a kasa to wani asanin Allah ya turo shi kuma da ya gama zuwa ita ce ka'ida ko in dai ka ga mala'ika a ƙasa wani aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi yi a doron ƙasa in ya gama a samun kyan kuma zai koma to suna canjin zuci akwai wani lokaci za su yi aiki bangaren dare wani lokaci za su yi aiki bangaren yamma wanda suke aiki bangaren yamma wani lokaci su koma bangaren daren wanda suke aiki bangaren daren wani lokaci su koma bangaren rana shine ya ta'aqqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar annabi yace wa na fi salatil fajr amma a sallar asuba da wanda suke aiki bangaren daren da wanda suke aiki bangaren wannan duka suna haduwa wa salatil asr sannan suna haduwa a sallar la'asar ثم يعرض الذين باتوا فيكم sannan waɗanda suka kwana a cikin ku sai su hau su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu waɗanda suka aikin dare suka kwana tare da mu to za su koma wajen Allah ta'ala idan sun koma fa yas'aluhum zai tambaye su wa huwa a'lamu bihim kuma shi Allah ya fi sanin halin da bayin da suka baro suke ciki yace masa kaifa taraktum ibadi da kuka aikin dare kuka kwana a cikin siya kuka baro bayan na fai kullum tarak taraknahu mun baro su ne a lokacin sallar asbawo mu na suna sallar wa atainahu kuma sanda da mu je musu da la'asar dama muka karɓi canjin aiki mun same su gobe mu na suna yin sallah to shi yasa Allah ya faɗa yake cewa wato أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سيأتي إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر شيني لوكا سند أتي كراتن صلى الأصبع سيأتي أبن حلتاني saboda a lokacin har mala'iku suna halattar sallolin da ake shi sa a daidai wannan lokacin annabi ya faɗi cewa duk mutumin da ya ce amin kuma amin ɗinsa sai yi muwafaƙa da ta mala'iku annabi ya ce غفر له ما تقدم من ذنبه أن غفر كامك أبن بيوتي إن ذنبك wannan sallar la'asar ne da kuma sallar isha'i suke da wannan kususiya to kaga sallar mala'iku za su zo canjin aiki su can kai fayil su ce Allah ya tambaye su ya aka yin su ta ai mun baro su sanda maka baro su suna sallah ko da maka je suna sallah amma a ciki bawa na bawa ne. kaga akwai matsala to shi yasa duk wanda ya saka aiki ji yadda aikin sa yake da muhimmanci to bai kai muhimmancin aikin da Allah ya saka ba na sallah da zarar lokaci ya ajiye mai nashi ka je kai na Allah in dai ba a babi na lalura wannan shi sannan kullu salati fi sahara falalayin sallah a cikin kungurman daji rawan nasa'i al-imam an-nasa'i ya ruwaito wa sahahahu albani shek muhammad nasir gini albani ya inganta an ukumatu bin amir qala yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji annabi yana cewa ya ajabu rabbuka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mamaki irin wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala duka irin waɗannan sifofin idan an faɗa dole mai imani da wato sifar amma kaifiyar ya abin yake to sai mu bar ma Allah subhanahu wata'ala sani wannan yana daga cikin mutashabihin da la ya'lamu ta'wilahu babu wanda ya san fassarar hakikanin yadda abin yake illa Allah sai Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai kamar yadda ya tabbata wata rana annabi yana cikin karatu sai ga wani mutum bako ne ya zo ya ce ya rasulullahi ni mata biyu na shiga cikin wahala ka taimake da ka bani abin da zan annabi ya ce masa jirayi ina zuwa da ya ce masa jirayi ya shiga cikin gida ya dudduba ya dudduba ya ba babu komai ya dawo majalisi ya zauna ya ce wa sahabbai wa zai karɓi bakuncin bakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin an tafi madina ba kuɗi dan fukara Allah ya kira su lil fuqara al muhajirin na ukhriju domin diyarihim Talakawa da aka fitar da su daga gidajensu wani ansara mutumin madina ya daga hannu ya ce ana ya rasulullah ni ya ɗauki mutumin ya tafi da shi gida yana zuwa ya faɗawa masu shi ya ce ha za zaifu rasulullahi la taddakhili shay'an wannan bakon annabi ne kake boye masa komai kuma in Allah ya yarda bakon annabi ba zai dukunya ba ta ce ba komai a gidan nan fara za a ba shi sai abincin da za a ba yara ya ce ki san yadda za a yi ki sa yaran bacci ki ɗauko abincin ki kaman kina gyara fitila sai ki kashe fitilar tun da in aka shiga duhu ni kuma zai mu ci gaba da fira da shi yana cin abincin har sai ya cinye abincin kuma haka a da gari ya waye mutumin ya faro yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kalle shi yace masa Allah ta'ala ya yi mamakin abin da ka yi biya saboda mutum a ce ya hana matar shi abinci matar ta masa biyayya ya hana 'ya'yanki shi ya haƙura don kada bakon annabi ya kunya shi ne Allah ya saukar da wayin siruna ala anfusihim suna fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya walau na bihim hasasa, ko da ko suna da bukata su su habban madina haka suke shi yasa su sai da suka wuce mataki na mahabba suka kai mataki na Alkitaru. domin kuma ba haka mace ba sai kaga ana rigima da jan wuya da koren ido da yalan ido to rikicin wane ya samu ne wane mai samu ba yasa ko islamiyya ce ko masallaci ne duk wurin da ba kuɗi to ba a rigima amma da zaran ga an fara ta da kura to insha Allah ka zira da kyau za ka ga to kudi ya fara dan wuri ita ya fara dan kai ka Allah ya kiyaye yace ajaba ya ajabu rabbuka ubangidinka yana mamaki min ra'i ganami dangane da wani makiyayin dabbobi fi ra'asi shadiyatil jabal a saman kololuwar dutse yu'adhdhinu bis salati idan lokaci yayi zai kira sallah mun faɗa a hadisai a baya a babu falalar kiran sallah annabi ya ce idan mutum ya kira sallah iya inda sautinsa ya kai da ɗanyen abu da busasshen abu sai sun ba da shi da akan shi ranar alkiyama da haka an mutum yana shi kaɗai a daji ya iya minkewa ya kira sallah iya inda sautinsa ya kai a wannan dace duk iya inda sautin sai ka iya abin da za su ba da shaida a kan shi gaban Allah ke sannan wai salli sai ya miƙe ya sallah sannan babu yadda za a yi ka miƙe a kungurmin daji za ka yi sallah kai kaɗai fashi sai mala'iku sun zo sun taya ka yi ya ƙoli Allah azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya ce unduru ila abdi ku kalli bawa na haza yu'azzinu wannan yana kiran sallah wa qimus salata yana kuma tsaye da sallah me yasa ya kafu minni saboda yana jin tsorona saboda in bai yi sallar ba a daji ne ba wanda zai san cewa ya yi kofi ba amma a daji shi kaɗai zai miƙe ya kira sallah ya tashi ya alula ya tashi ya sallah da haka Allah zai ce to qad ghafartu li abdi lallai tabbas ku zama shaida na yi gafara ga na wa adkhaltuhu kuma sai na shigar da shi aljannata aljanna Allah ka samu na sannan abu na gaba shine akwai furdus salatin nafilati falalar sallar nafila fil baita a cikin daki albaitul ladhi la yusalli fihi duk daki ko gidan da masu gidan ko masu dakin babu wanda yake iya minkewa a sati a ce mutum na iya yin na nafila raka a biyu annabi ya ce to wannan gidan kabari kaman kabari ne kaman kabari ne mun faɗa mun ce ɗaya daga cikin dalilai da ya sa da Allah zai ɗorawa annabi aikin saukar ƙur'ani sai yake masa ya ayyuhal muzammil kumin layla illa qalila nisbahu a unqus minhu qalila a zid alaihi. warattil alqur'ana tartila sai ta inna sanulqi alayka qawlan saboda za mu ɗauki wata magana mai nauyi za mu jefa maka don mutumin da Allah ya sa bayan ƙoƙarin kiyaye sallah ta farilla yakan iya tashi a wani ɓangare na dare ko raka a biye to ba din rigima ba ce idan ta zo Allah zai sa masa firgici da rashin ɗaukar firijo shi ya ya zamanto wannan yana daga cikin babban sirrin da yasa annabi yake iya daukan kowace irin rigima ya zama sahabban da suke tare da annabin da ya musu sannan tarbiyyar da shaida qur'ani cewa inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthay ya layli wa nisfahu sai yace wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da wata jama'a wanda suke tare da kai wanda ake yin wannan wato sallar su ma suna sai zamanto annabin yana iya ɗaukar rigima to dama ɗaliban sai zamanto su ma haka ɗaliban sai kamar yadda malam shekwa abdullahi gwanda a cikin littafin shi yana yaban malamin su malam jibrila cewa jibrilu jibrila man jabara ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji ya yi malamin su sosai cewa shekun shekun faridun shekun faridun zahirun har ya zo inda yake faɗa wannan ainihin wato magana shekun shiyuhi faridu daharun zahirun fauƙal mubarak da mai musawwaji ya ce malamin malam jibiri da shi ne shekun shiyuhi malamin malamin. ya ce faridu daharun shi kaɗai ne a zamanin shi sannan zahirin shi ne samun rinjaye ne faukal mubariz duk wanda ya fito ya fito na fito da shi ne ilimi sannan faukal mubariz lil ulumi mutawwaji kai ka ce an ɗauko hula ce ta ilimi an sa malam jibrila ya ce kai jibrila man jabarar ilahu bihi na dinan ya ce malam jibrila fa ne wanda Allah ya ɗora addinin mu da shi hanifan mustaqimul manhaji to har yanzu inda yake cewa wa lahum shubulun na'ibuna manabahu wa shiblu inda sabri musulun kazarfi ya ce wa lahun shigulun malar jibrila yana da wasu irin ɗalibai kamar 'ya'yan zaki wanda na'ibu na manabahu wanda suke iya wakiltar shi idan bala'i ya taso sai ya ce wa shiblu dama ai shi dan zaki inda sabar lokacin da zaka gwada shi zaka ga misal khazra shi yake da babban zafi ai to da haka sai ya faɗa waye waɗannan shigulun sai ya ce fagada da hunurun zamanin musa'idan ausa'idan fi kulli babin murtis to wannan wanda ya waye gari yana taimakon shi wajen buɗe kowace irin kofa da take da wahalar da babu wanda zai ke buɗe ta sai ya can gaba sai ya ce wato usmanu man karja a nafi zulmata waye wannan nuru zamanin shine shehu usmanu dan a wannan ainihin wato lokacin to shi yasa abdullahi wanda a wata magana da yana faɗa yake cewa bi hamdillahi abda'u ma aqulu ala ni'amin alaina la tazulu ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi idh halat wa ashabin lahu wal ali sirran bi hadal judu ghayruhum mudhulu sai yace wa rijalullahi ansabur rasuli ya ce mazaje ne na Allah wanda suka taimakawa annabi sai ce huwa tilgam shi annabi shine babban zakin sun mahumo bulu su kuma sahabbai su ne kananan zakokin da suka kewaye annabi wurin ba shi kowace irin ainihin wato kariya to don haka wannan yana ciki don haka fafi sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga abdullahi dan umar daga annabi qala annabi ya faɗa ya ce is'alu min salatikum fi buyutikum ku sanya wani abu da kuke na sallan nafila a cikin dakunan ku wala tattakhiduha kada ku riki dakunan ku kuma yadda su su koma kuburan kaburbara ko sallar wa duha in ka yi to san samu ne maimakon ka zo masallaci ka yi ta ya kamata ka yi ta a ɗakin ka ne sannan sai ka sai ka fushi wannan dalili ne akan cewa ba a yi sallah ta nafila a ina ba a yi sallah a kamar abu na biyu salatun nafila ta filbai idan ana yin sallan nafila a daki tuniru takan haskaka gidan Allah ya kiyaye yanzu sai dai kaɗe-kaɗe kawai da wake-wake shi yasa ake ta fama da matsaloli na jini in an sa karatu an kore su ta kofa sai a sa kiɗa sai su dawo sauran haka aiki rawa muslim al'imamu muslim ya ruwaito an jabirin ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idan ƙada a hadukum salata fi masjidihi idan ɗayan ku ya gama sallah a masallatinsa fali ya ja'al li baitihi nasiban to ya sanya wani rabo ga gidansa min salatihi na sallar nafila fi dama akwai salloli da ake yi na nafila a masallaci kamar wadda za a zo nan gaba a yi bayanin rawati kafin sallar azhar da bayan mai sallar azhar to sallar nafilolin da mutum yake ba a so duka ya tare a masallaci yake yin su ka sanya wani nasibi ya zamanto gidanka yana da wani nasibi na sallan nafila da kake yace fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan domin dan wannan yankin da kake yi ba kai sallan nafila a ciki sai ya zama ɗaya daga cikin sabubban da Allah zai kawo tarin tirin albarka mai yawa kuma sai sa a gidan rashin yi kuma sai zaman ɗaya ne daga cikin abin da zai janyo matsaloli masu tarin yawa abu na uku salatun nafila fil baiti sallan nafila a cikin gida hayatun liqulubi ahlihi wato rayuwa ne ga zukatan mutanen gida fa fi sahihain ya tabbata a cikin sahihain bukari da musulunci. kenan an abi musa daga abi musa annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce مثل البيت الذي يذكر Laha فيه kwatankwacin gidan da ake ambatan Allah a cikinsa walbaitin lari la yi zukarullah a fihi da kuma gidan da ba a ambatan Allah a ciki wanda sai annabi ya faɗa yake cewa mislul hayy wal mayyit kwatankwacin mai rai ne da matacce kaga mutum yana da rai da wanda ya mutu a tazaran sa yana da yawa ko shi yasa ake so tun daga karatun qur'ani da zikirorin da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abubuwa wanda suka tabbata sallan nafila to ana buƙatar gidaje su yawaita da irin wannan wannan kuma bai yiwa dama ya zamanto abin zai iya tabbakuwa a kanka da 'ya'yanka sai idan dama da za ka auro wace irin mata ka auru da kowayen da za ka ga da an sa karatun ƙur'ani sai su hankalin su tashi in ka je dama ka je ka auro irin wannan yi magana ai wani abu na alheri a gidanka ba da tasowa. ba kuma so dubu in za ka gina tarbiyya wallahi sai ta sa guduma ta rushe tarbiyya kuma dama shi yasa ake cewa mata ya bulugul bunyan yawman tamama ko idan kunta ne mai ruka ya hadu in kana gini wani ka yana rusawa shi gini ne sai karshe babu ranar da gini ne sai karshe sannan abu na hudu salatin nafila ta fil baiti sallar nafila a cikin gida afdalu min al-masjid ya fi mutum ya zo masallaci ya sallar sai sallar kwaya daya ita ce sallar tahajjud a cikin watan ramadana amma ba haka ba idan ka tashi da daddare za ka yi sallah to da ka zo masallaci kai sallah gara kai sallah a cikin gidanka fa fi sahihain an zaid bin sabit a cikin bukari daga zai da ɗan sabi ta annar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta saba hujjarata annabi ya riƙe wani ainihin wato fala ƙalin ya ce hasibtu annahu ƙala min hasiri ya ce ina tsammanin wato ya riƙi wani waje wanda yake yin sallah ya ce hasibtu annahu ƙala min hasirin fi ramadan fa salla fi halayaliya sai ya salla a cikin wannan wajen wasu jarare fa salla bi salatihi nasu min ashabi sai wasu mutane daga cikin sahabbansa suke salla tare da shi falamma alima bihim lokacin da annabi ya san cewa ba ja'ala yaq'udu fa kharaja ilayhim sai annabi ya ainihin wato fara zama yana fita zuwa gare su فقال فيتي قد عرفت الذي رأيتم من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم farkon al'amari annabi ya fara yin sallah sai ga yadda mutane suka karɓa abin da matuƙar muhimmanci to sai annabi da'ala ya ƙa'udu sai ya zamansa a gida da ya zamansa ana jira ana jira ya fitowa daga baya da ya fito ya ce musu kada a rabtun lazira aikin min sani'ikum na ga abin da na gani na irin yadda na ga aikinku yadda kuka kama abin da muhimmanci fa sallu ayyuhan nasu fi biyutikum kowa ya koma gida ya je ya sallah فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة domin sallar da ta fi kowace sallah ita ce sallar da mutum yi a cikin gidansa inda ba sallar farilla ba ce wanda ita wannan dama wajibi ne a taho a yi ta a ainihin wasu masallaci wannan yana ciki da aka yin sallar a cikin gida ya fi sama da yin sallar a cikin ainihin wasu masallaci wannan yana daga cikin ilal din da yasa annabi farko bayan yayi yi sallar ɗaya biyu uku ya ga sahabbai sun karɓe ta daina fitowa saboda jin tsoron kar a zo a wajenta kuma in an wajenta ma ba za a iya ba kamar yadda kake ganin yanzu mafi yawancin musulman al'amarin sallar sai dai kawai yadda hali ya yi allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye abu na kusa da ƙarshe shi ne akwai fadlus salati ko fadlun tizarin salati wal julus fil da ba'da falalar jiran sallah da kuma zama a cikin masallaci bayan mutum ya gama sallah da an gama sallah yan sai da kamar rigirgi ake wurin ɗaukar takalmi yan minti biyar da ake bayarwa a yi azkaru in ba da uzuri ba ya kamata mutane su yi haƙuri amma ba sa yi haƙuri kai kullum ka zo kana suka kana cewa ɗan bida'a na zikirin da suka sabawa na sunna kai kuma na sunnan bayi kake kuma ka lura da kyau ka gani da an gama sallah kace za ka yi karatu na minti biyar zuwa bakwai wallahi kana ce a uzu billahi mina shaitan ga wani yana ɗaukar takalminsa sai ka rasa waye shaitan da waye shaitan da na farko intizarar salati salati mutum ya yi sallah kamar sallan magariba ya zauna kuma yana jiran sallar isha'i ta su to yana cikin lokacin sallah musamman ma a ce masallacin ya haɗa abu biyu ga shi kayi sallar magariba akwai majalisi na ilimi a wurin kuma kana jiran sallar ne sallar isha'i wannan kenan shi ya sa na sha faɗa nake cewa kaduna muna da wata babban matsala yanzu garin mala abakar gobe ina yawon wasu jihohin idan ka sa karatu a irin nan za ka ga daga gurare mabambanta masu nisa mutane za su iya zuwa a duk lokacin da ka sa karatu su halatta karatu amma ɗabi'ar mutanen kaduna kowa sai dai ka bi shi matsunguwar shi ka same karatu in ba haka ba wallahi ba zai zuwa bai zuwa in kaga ka sa karatu a garin nan ana cika to ka tabbatar zakin gwamnati da da ka sa karatu ko ka fara zakin gwamnati to in Allah ya yarda a wata daya za ka ga masallacin ya zo ya kasa bai iya ɗaukar mutane don za a ce ai wani malamin Allah ya bayyana kai ka ga yadda yake cin uban zufa ka zo da tarin tirin takardu kai ta bayani cewa kana kuɗi ai a wani taro sai wata kawai da faro wata da tsohon wata na wajen miliyan goma aka sha an ci talatala na miliyan kada an ci kaji na miliyan kada jama'a ku kalle yadda suke yin kuma su mu muna cikin irin wannan halin sati mai zuwa ka tsara zuwa da wasu takardun ka sake sakin wani bayani wallahi da kayi wata ɗaya kana yin haka sai za ka ga an jijjera makina da motoci sun yi kaɗan layin bai saboda za ka yi zage-zage sai wannan ya zama tarko ko mutum da ya karatu ba malami wani shi yanzu da ya zo yana so jama'a su shi to sai ya hau gwamnati da zaki kuma haka aka dinga yi a baya sai ya zama tarkon da shine ake ɗibar mutane a zo a saka cikin muguwar akida amma wanda zai wannan zage-zagen da ya gama ka zo sace alaga ta malam alhamdulillah irin wannan karatu da aka yi Allah ya saka da alheri wallahi dama ni ɗalibi ne na taho daga waje kaza ne wallahi ina so da Allah ka dan ba ni lokacin zo in yi karatu sai ce maka zai tafiya ne kuma wallahi ba tafiya zai bari ba zai iya karantar da kai dama shi karatun da ya nazari wanda zai muku to dama karatun yana da iyaka yana da dabara da wayan da zai hada in an ja aya ɗaya to daga wannan aya ɗayan za a tsaya duk raguwar dama wancan littafi ɗin shi ta bayani akan tarin tarin takatun sai ce zai tafiya amma an ka ce ka zo za ka karatu sai ce ma zai tafiya sai zaman ba ma iya gane suwaye masu karatu duk wanda ya buɗe baki ya yi magana da sunan ilimi kawai sai a ɗauka cewa ai mai karatu ne saboda mutane ba su san karatun ba don ba sa zama inda ake yin karatu wannan yana daga cikin musifar da ake yi yanzu ba muna karatu ba ranar jima bari ka gani inda za mu sa karatu ran jima a wancan masallacin mu koma mu ci gaba da za ka ga wanda ake karatu da su a nan ba za su iya zuwa can masallacin da asuwa wajen sauraron karatu haka wanda suke can masallacin ba za su iya takuwa ba su zo nan masallacin da ake karatu ranar alhamdan su wa don sai dai kowa yana jiran sai dai ka rabu gida ɗari ka je ka samu nashuwa na shi karatu kuma ba a yin harkar ilimi haka wannan ita ce babban musifar garin kaduna shi yasa da rikici ya taso na ilimi da abin da ya kamata a yi rudu a kan shi da abin da bai kamata ba sai kaga ana ana rudin saboda mutane ba ilimin ya fi damun ba harkar rudin ce ta buwa ta fi damun Allah ya kiyaye da haka na farko akwai intizaru salati wato salatu mutum ya zauna yana jiran sallah daidai yake da mai sallah a wajen Allah fa fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi hurairah ta anna rasulullahi qala annabi ya ce al mala'ikatu su mala'iku tusalli ala ahadikum sukan yi addu'a ga ɗayan kuma dama fi musallahu matuƙar yana wajen da ya sallah malam yi matuƙar bai yi wasu malamai suka ce malam yi matuƙar bai farar da wani abu na bid'a ba wasu ka ce malam yin buke matuƙar bai farar da wani abu wanda zai cutar da wani a cikin masallacin ba sukan ce allahumma ga lahu allah kai gafara ga wani allahumma arhamu allah kai rahama ga wani kana zaune a cikin masallaci mala'ikuna ma addu'a kana jiran sallah to ballantana kuma majalisin ya hada gashi kana jiran sallah gashi kuma karatu ake na ilimi a aure. sai ce la ya zalo ahadukum ɗayan ku ba zai guske ba fi salatin yana cikin sallah ma damatu salatu matuƙar sallah ita ce ta hasbisuhu take tsare shi la uhu an yanqaliba ila ahlihi babu abin da yasa bai tashi ya fita daga masallaci ya koma gida ba illa as-salatu sai sallah to wanda ma masallacin da aka gama sallah ya fita ya tafi ji gida zauna ai da sauki ma wani ana gama sallah zai fito wajen masallaci su kafa musu kwallo tsakanin manchester kinanniya da barcelona kinanniya har a kira sallar isha'i in karatu ake wani lokaci sai kuma mutane magana masu dan maka karatunsu musunsa na musun barcelona da manchester yana shigo muku cikin wa cikin karatu allah ya kiyaye to haka ake bi ana ta karar da rayuwar kuma ga mutuwa tana zuwa fita ta ma ɗaya bayan ɗaya tana yi gaba da mutane tun kana kallon wani yana wuce kana ta Allah ji kanshi wata nan ta wuce da kai ce Allah ya ji kanka sai in kayi abu mai kyau ne sannan addu'a da mutane za su mara ta mata su in ba kai komai ba billahi allazi la ilaha illa ku annabi ne ma addu'a Allah ba zai karba addu'a ba dan akwai ma wanda Allah ya hana yake kada yi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan akwai wanda Allah ma ya hana sai ce annabi kaska kuskura ka tsaya kai ma wani sallah a cikin sun ya mutu wala ta kuma ala kabari karin ma ka je kabarin shi ka nemi cewa in nemi in abi bakar kai haka dan haka Allah ya faɗa ne ce in tastaghfir lahum tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nemi ummatu zafara ko kaska nema in tastaghfir lahum 70 marratan in za ka nema su saba'in in yafe musu Allah ya ce falan ya gafi Allah wallahi ba zan yafe musu ba saboda Allah ya faɗi dalili sun ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma tuhum fasiqun saboda alaƙar su da Allah ta riga ta lalace in annabi zai Allah zai kalle ki ce mai ako inda ko ya roƙa ko kai ya roƙa Allah ya ce wallahi ba zan yafe ba kakka zo ka dogara wai ako wani malami ko wani mutum da zai gina na ba wanda zai iya ma wani abu in ka bari alaka ka da Allah ta lalace wannan shine Allah ka ya sa mu dace da haka za mu yi ƙoƙari za mu tsaya a nan wato abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya ainihin wato ya fi mana mun tsaya darasi na sha hudu za mu yi kokarin sai mu tashi da darasi na sha biyar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh